والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن وجد فليعرفها سنة duk wanda ya samu tsuntuwa to ya yi cigiyan wannan tsuntuwa shekara guda bi mawdi'in yardu ta'rifa biha a wurin da yake fatan wato a sanar da ita duk wurin da yake ganin wato in an yi cigiyanta za a iya gane wato ya sanar da ita shekara guda fa in tammat sana wa lam ya'ti laha idan shekara ya cika ya zama to babu wanda ya zo zuwa gare ta fa in sha'a habataha idan ya so ya tsare ta ya rike ta wajen shi wa in sha'a tasaddaqa biha in ya so ya yi sadaka da ita wadda minaha li ha, sai ya biya ta ga mai ita in ya zo an gane ko nan wato in ya rike yana amfani da shi daga bayan sai mai ita ya zo gana to ya biya na'am na'am risala afwan wa in tafa'a biha da minaha idan ya amfana da ita daga bayan sai ga mai ita ya zo zai biya wannan abin da ya amfana da ita misali wa in halakat qabala sana idan ta hallaka wannan abin kafin shekara au ba da ha ko bayan shekara ta hallaka bi ta hare, ba tare da motsarwa ba kun fahimci wannan ko ta hallaka ba tare da ya motsar da ita ba kamar ga abu nan ga tuntuwa nan da ya ganta bai motsar da ita ba ta kawai ya bata bai dauka ba kullum ana wucewa ana kallon ta to sai tsoro ta hallaka lam yadmanha kafin shekara to ba zai biya ba yau kaga in ta hallaka kafin shekara ba tare da motsarwa ba a gane ku bigar da lamiyar manha wato ba zai biya ba wato zahirin magana ne, zai dauki cewa misali ga shi da abin ya bace ga abin da misali ya yana kallo to yana kallo bai dauka ba har yanzu ya wuce to in ta hallaka kafin shekara ba zai biya ba kuma zai iya ɗaukar cewa wato ya ɗauki abin ya ajiye a wajensa wato kawai tun da ya ajiye ba biya kawai zai ajiye ta a ɗaki kafin shekara sai abin ya hallaka ba tare da ya ɗauka bai ɗauka yana bai yawo da abin bai amfani da shi sai abin ya zo ya hallaka kaga ana wajen babu sakaci to ba zai biya ba an fahimci wannan ko zai iya ɗaukar haka na eh, sannan misali ya ɗauka ya yi amfani da shi abun yana da yawa da dai amfani da shi sai mai shi daga baya zo shi kuma bai da halin da zai je biyan wani abin ya kai shekara ya kai shekara da ya ga bai shi ba a lokacin na sai ya abin nan da ya ga bai shi ba sai ya amfani da abin to da ya amfani da abin daga baya sai mai shi ya zo zai biya in ya zan ba shi da kuɗin da zai biya sai ya sanar da shi to gaskiya na tsinci wannan abu kuma na amfana da shi amma zan biya ka sai zo kuma bashi yayi a gari abin yana da yawa ba zai ya fi karfin ma tunanin da yawa shi kuma ya abu ya fure sa ya ta amfani ya ta amfani ne a ya ba shi damar misali ya zai biya a hankali ai alƙawari zai zai biya kuma iya karfin shi zai zai biya abin da Allah ya ba shi iko na tsara shi ne yana

ya zama to dan kaɗan ne misali kamar wanda bai da tasiri wannan ba sai an cigiya ba amma kuɗi mai tasiri amma kuɗin nan a kuɗi mara tasiri ya danganta da urf ne ai urf da mutane ka fahimta nawa ne kuɗin da za a ce zai da tasiri naira biyar naira goma kuma dai ba tasiri ko

da yamma a kashe sauran misali shi tasiri ba yana ɗaukan abin da yake misali mutane za su bi zuwa a bincike na su suna cikin kurin ba za a yi dubu ɗaya ana binciken shi mana ɗan dubu ɗaya ya bace yanzu ka ce ba za ka bincika ga kuɗin ka ya bace ba za ka wuce ne shi yana da wahala a dubu ɗaya ba zai ce ba a kawai zai dan yawo ne na fiye da Allah ko ban kuɗi Gaskiya da wahala ne zai bincika da Allah gaba a ta yare bincike duk ɗaya ya bace akwai mana amma ta tashi zalin yana da wuya mutum ya je gidan rediyo ko gidan tv ya zai bincike da Allah kuɗi na ya bace nawa ne dubu ɗaya da Allah duk wanda ya gaji ya kawo yana da wuya ko da ga masu na layi mamala yanzu mafi yawa idan abu ya faɗi karatu ba cika gaskiya ba saboda an san da wahala ga shi to almuhim dai za a duba urf na mutane idan urf ya hukunta cewa wato idan dubu ɗaya bace yana da tasiri to za a yi wato mutum zai biya amma in dai bai da tasiri mutum ba zai biya ba an gani saboda haka irin wannan kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana wucewa sai ga dabino na sadaka ya ga dabino kai ya ga dabino a ƙasa shi da cewa ah, laula anni akhafu an takuna min sadaka sadaqa la akaltuha da ba nan ina jin tsoron wannan dabino ya zama to na sadaka ba da na ci a nan ne malamin ka tattaunawa kaga dai dabino ne aka tsinta a ƙasa annabi ya ɗauka ya ce da ba dan yana tsoron dabino ya zama na sadaka ba da ya ci a gaji saboda dabino bai da tasiri zai buƙatar wani cikiya ko to da ba na sadaka bane to nan zai ɗauka ya cinye ni ko na waye ba magana cikiya ina ganin dai duk ruwan ka zaka ba mutum da bilu ƙwaya ne ko shiri an fahimta eh wa idza arafa dalibuha al-ifasa wal mika'a idan mai neman wato mai neman wannan abin cigiyar idan ya san ainihin jaka da kuma igiya ya san madaurin ya san jakan jakan kuma ya san igiyar a kaza sai ya karba a gane ko nan na fata ne misali sannan kuma igiyar ja ne ko baki ko kaza idan mutum ya riga ya san fatan da igiyar sai ya karba ya ajiye a gida ya ringa cigiya a hankali a hankali amma ba zai faɗi fata kaza ba igiya kaza domin idan ya faɗi fatan da igiyar al'amari zai lalace kowa zai zai ce nashi ne musamman irin halin ɗan Najeriya wani da gudu zai zo ya ce ai wallahi tallahi na wani ai kaza ai kaza da sauran an gane ko kaga dan abin da ake ina na wani abin da ake na na dubu goma goma nan wani abu wani sai wani sai nemi ya cancanza abubuwa ya yi su biyar ma an gane ya je nan ya yi ya je can ya yi ya je can ya yi eh, eh ko ina mutum zai iya karba amma in dai mutum sa lamba iri daya zai bayyana to daga abu kala kala ne abu kala kala ne malam ka fahimta abun

dalakal ibli min as-sahaba yawa mutum ba zai ciri mutum kare ciri a mutum kama a tacce rakumi daga sahara idan ta ga rakumi ba ce a sahara kada kama shi ga kyale shi walahu aka sha amma ya samu ya kama akuya wa akluha kuma ya ci in mutum ya ga akuya a cikin daji ya samu ya kama akuya yanka ya ci abin shi saboda annabi ya ce hiya laka aw li akhika aw li shi akuya in ka kyale shi wato akuya shi naka ne ko na ɗan uwanka ko na kirki shi. ka zaɓa in ka baro ta kirki to in ka baro ɗan uwanka musulmi ya yanka ya ci to in kuma kana buƙata kawai kana da ya yi kawai zai abinka ka yanka kayan ka ci a gane saboda idan ka bar akuya a daji kai ka san ba zai iya rayuwa ba dabbobi abin da za su cinye shi karke za su cinye shi kura ya gashi ba zai kyale shi ba haka nan ci, ko to maimakon a bacci ya salwanta gara ka yanka ka cinye ka gashi a daji a gani to sannan shi abin da ya shafi rakumi shi yana iya rayuwa a daji shi din nan ci yana da wuya ya kai hari ga rakumi to rakumi shi ma yana dan kare kanshi an gane wannan to kasancewar rakumi yana iya kare kanshi shi ba matsala bane a bashi a daji idan ne ce malaka wala me haɗa ka da rakumi tare da ita akwai ainihin wannan wajen da yake boye ruwan shi rezabuwa din nan nashi kuma yana da ainihin ga ainihin kafafuwan da suke hukunta ya iya tafiya cikin daji da dai sauran abubuwa sannan yana da kariya shi ma yana iya kare kanshi haka ba matsala bane shi rakumi a bar shi amma akuya ba a barin shi sai mutum ya kama ya amfana da shi amma fa da sharaɗi a daji ba wai dan cikin gari dan daji dan kusa kusa da gari ba kada wani ya je nan gidan gari, dan daji na makabarta ya zo ya ga akuya ya ce ai karatun da muka yi ne yasa now now in kanat bi faifa in ya kasance a cikin daji wanda la imara babu karkara kusa daji ne wanda babu maraya daji mai nisa wanda ba kusa da gari ba shi ma'ana a gari na'am wa man istahlaka ardan fa alayhi qimatu duk wanda ya halakar da kadara to dole ne ya biya kiman sa wa kullu ma yuzanu eh, aw yukalu fa alayhi mithlu duk abin da ake aunawa da yuzanu abin da ake aunawa da sikeli, ko ake aunawa da mudu to zai kawo misali shi ko gane ko shine maganar da tambayar da ɗazu aka yi kenan cewa yaya hukuncin mutumin da bayan ya yi cigiya da ya cigiya ya gaba da shi sai zai amfana da abun shi ne mana duk wanda ya halakar da wata kaddara to zai biya kima abu a gani kila mashin ne mashin ne ko keke ya zo ya cigiya bai zama shi ba sai siyar da shi ya amfana da shi can daga baya sai ga mai wannan abin ya zo to yanzu yanzu a yi mashin ne zai dawo da shi ko zai biya kima ya ce kima ne zai biya an gane duk abin da ake aunawa abin da ake aunawa da sikeli. ko ake aunawa da mudu misali abin da ake aunawa da sikeli kawai zamu ce eh bi ga auduga misali kamar dabino ko dabino ana auna da suke ana auna da mudu ban yiwa dabino kaga ana aunawa da mudu ko skeli irin wannan sai mutum ya bada misalin shi ya ce auno da skeli da waye ya bada shi a gane na'am ko mutu da ka na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم وإن سموت ضرر تعذر لزوجة ورفعها تكرر alhakamani ba da yuba a sani bai na wuma bi mukuta da alƙur'ani zararin ta'azzara idan ainihin tabbatar da cuta ya gagara an kasa tabbatar da cuta ga mace wa rafuha ta karara kuma kai karanta ya maimaitu kun lura wato mace ta ce miji yana cutar da ita aka ce mata kawo hujja sai ya zama to ta kasa kawo hujja amma fa lallai akwai abu mijin dan siyasa ne ya kware wajen kisan mummuki an gane ita kuma matar ta baro baro ce in ka kai ƙara kotu sai mijin ya yi wani dabara yadda in an zo an bincika za a ga cewa ba wani magana cuta bai hasali ma adalci yake mata ba sai sai miji irin wannan zaki yana miki adalci sai idan idan aka aka farko sai mata gwalo a kasa irin wannan ta ce tsakanin da kai dai Allah ya ce oho dai aka wallahi ba zan taɓa yabe maka ba a azzalimi mugun ce abin zaki faɗa ki faɗa shi mijin ya ƙware wajen makirci ta inda in matar ta kai ƙara alƙali ba zai gane cuta ba a nan wajen kuma matar ta kai ƙara ta kai ƙara alƙali ya rasa yadda zai tunda alƙali yana hukunci da zahiri ne to zahirin abin ya hukunta adalci ake mata amma ita ta san tana mutuwa a tsaye an gano wannan to yanzu ya za a yi ta ce mai falfala hakamani ba da yi ba a tsani bai nan kuma bai bukta dal ƙur'ani a nan wajen sai a kira masu hukunci guda biyu an gani ba ba a su haka mabin yi wa haka mabin ha? in da islahan wa fi ilahu bai nan kuma an gani to sai a samu wakilai guda biyu wakilin farko ta ɓangaren miki wakili na biyu ta ɓangaren mace kuna da wani ko idan ka samu wakilai guda biyu ta wannan bangare su za su yanke hukunci na kabbatan auren ko kuma mai ko da kuma auren da abin da suka yi suna Allah ya ce in da islahan wa fi illahu bainahuma idan suna son maslaha Allah zai kawo muwafaqa tsakanin su an ce wa haka ma ne din in da islahan wasu ka ce a matan da matar da mijin in suna son maslaha Allah zai kawo muwafaqa tsakanin su an gano wannan in ko ya zama to ba su son muwafaqa to sai a raba auren amma malamai sun yi bayani wannan in da islaha din nan shin wato in suna son maslaha to Allah ya kaddara in dai a zuciyar kowanne yana son maslaha Allah zai sa auren ya tabbata amma idan wayannan hakamani din ba sa son maslaha din to auren ba zai tabbata ba to wasu da ce a babin kaddara ne ba cewa in an alkowai wayannan wakilai guda biyu zai zama to kowanne da kyakkyawan niyya da auren ya tabbata aure ne tabbata idan wayannan hakamani ya zama to ba sa son aure ya tabbata to shi kenan auren ba zai tabbata ba misali an gane to har ma akwai wani asali da ake jingina ma ake cewa Umar ya faɗa da ga cewa in ba a yi sulhu ba sai ya yi bulala ga su hakamani din to su hakamani din ba sa son maslaha ne shi yasa abun bai yiwu ba an gane wannan kamar ba wasu ka dauki abin ababi na addini dini shari'i cewa in suna son maslaha su hakamani din to za su samu muwafaka cewa a tabbatar da auren in kuma suna ganin cewa ba maslaha sai su yi hukunci a raba auren ba wai laifi bane wannan abu in san ga ba maslaha kawai za su raba auren to da sun ga cewa zaman auren zai iya haifar da wani abu akwai auren da duk yadda kuke son maslaha ba zai yiwu ba a gani saboda al'amari ya riga ya rinca tsakanin bangarori guda biyu ko da kuna son a zauna to ko kun san gaskiya wannan aure gara ka a zauna din saboda bannan da zai biyo bayan an ce a zauna cikin auren an fahimci wannan ko na'am saboda haka sai wato wakilai guda biyu yau ba a sani ba su ne za a aiko da su bayan haka wato su kamar yadda alkur'ani ya hukunta alkur'ani ya hukunta a yi wannan din mutu da a min والباطل من غير ما قدم to idan ya zama to an samu adilai guda biyu ta bangaren iyalan su kenan ba ta bangaren bangaren dukkan an samu adili ta bangaren matan ma an samu adili an gari sanan wajen sai an samu hakamani kenan dole sai sun zama sun zama to bi adilai wal ba'su min gairi jima to amma sai a aiko wani su ilkudima a aiko adilai daga wani wa wani ƴan uwan idan ba a samu dangin ba ba a samu bangaren dangin miji ko bangaren dangin mata ba to nan sai malikiya suka yi kiyasi a samu daga wasu mutane daga waje amma adilai an gane ku wa ma bihi kada haka ma yum da wala i'zara lil zawjayn fi ma ta'ala wato abinda suka yi hukunci wa innan haka ma ne yau za a zartar da shi wala izara lil zawjayn babu ainihin izar wato ma'ana taskiya ga masu aure ga ma'auratan in ma fa'ala a cikin abin da suka aikata wato ma'ana a ce ma'ana izar a ce to wayannan bayan Allah haka ma da ina sun yanke hukunci shin kuna da abin da ku da wannan abin babu hukuncin su shine karshe kawai an gane ba magana to wayannan sun yanke hukunci mu ma'aurata muna da zaɓi ba maganar zabi ku bai jona maganar cewa za su yi taskiya za su yi bincike su suna da wani zaɓi su abin da aka yi ba a musu adalci ba ba daidai ba ne wa'annan da zarar sun ce sun yanke hukunci a raba auren su aure ya rabu in sun yanke hukunci a tabbatar da auren auren ya tabbata suke haka wa eh na sake a nan yanke hukunci ne na'am na'am wa su hukunci dararin ta'azzara idan tabbatar da cuta ya gagara mai zauje ga mace wa rafu ha ta karara kuma wato ɗaukar karanta tana cikin gara karar na ta maimaituwa alhakaman ba'du yub'athan to wato wakilai guda biyu bayan haka su ne za a aika tsakanin su bi muqtadil qur'ani wato da ainihin abin da qur'ani yake hukuntawa in wujida adalain min ahlihima idan aka samu adalai biyu daga cikin iyalansu wal ba'tu min ghairihima amma sai a aiko a nemi waninsu a nemi wani ainihin iyalin in kudima in aka rasa iyalan ko kuma ya zama to akwai iyalan amma ba ba ne. bangaren mijin yana da wakili amma ba adili ba bangaren matar akwai wakili ba adili ba to sai a yi watsi da su a nemo adilai daga wasu guda biyu wa ma kada haka ma. to wa ma kad abin da abinda haka ma ne suka yi hukunci da shi yun da. na azartar da shi ya yi. wala izara sosai babu wani izar babu wani wato yanke uzuri ga a cewa ku ma'aurata guda biyu a musu izari a ce a ba su dama a ce abin da wa'annan suka hukunta shin kuna da ta cewa babu shi fi ma fa'ala sai abin da suka aikata eh. eh. dama iya a to aure ba ne wani raba aure

Eh. idan ta nemi a zake ta in har akwai cuta ba abin za a bayar sai da in ba an babu wani cuta ne in misali babu wani shaida da ya tabbatar da cuta shi ne za ta yi hulɗi wannan inda ta nemi zaki ba wanda ne بسم الله الرحمن الرحيم وإن تزوج حرة ala amatin jahila wato idan mutum ya auri diya idan mutum ya auri diya akan baiwa wato jahila wato ya wato ita ita ta jahilci al'amarin A gane ku ta zawaje hurratan ya auri diya ya ya hada kishi da baiwa ita ko ba da sani ba aw wa in ta zawaje hurratan ala amatin jahilatan tabata al-halqiya wato ita zaɓi ya tabbata a gare ta ita wannan wannan biya da aka aka hada ka cishi da baiwa tana da ainihin zabi bainal fasli wal imama. tsakanin buɗe auren da kuma tabbatar da auren ita ba za ta yi kishi da baiwa ba la alimatan banda in tana sare ta san cewa dama yana auren da baiwa sai kuma ya zo ya aure ta shikenan ka sani dama ba ta da wani zaɓi a nan wajen sai dai in tana son rabuwar auren a yi kuɗi ويباع أرائل الكتابيات ana halatta wato 'ya'ya na ahalar kitab A gane ku an halatta mutum ya auri 'ya'ya na ahalar kitab wa man da ma bayi ba ya hukuncin auren bayi na ahalar kitab mutum musulmi ya auri baiwa ahalar kitab ya halatta ko musulma ce mukaddara ita baiwar musulma ce ko kuma ita ma arniya ce yaya hukuncin aurenta ga matsalar shi ne ɗan mutum ya aura kada alin kafshe mai gidanta kila shi ba kirista ne waliyin ta kirista ne misali shugabanta to kaga ana haifa wato kada ka kada ka haifa kawai ka haifa ma kiristoci ne dan kana wato ba kana haihuwa wato shi shugaban zai kwasa ya coci da su ai ai wa'annan mutanen ne masu zafi zafin na yan salafiya din nan gara ai maganin shi ka ɗauki ɗan ka kai shi coci sai ya zan fasto a shi kenan kai kai kawai kana jin daɗin saduwa da mace amma shi kuma shugaban baiwan yana kwasa yana kai su coci kai naka kawai shi ne saduwa da jin daɗi amma kuma ƙaruwan suke ƙaruwa da shi suke tsinkai ɗayan itacen wannan shi ne dalilin da ya sa shari'a ta hana an fahimci wannan shari'a ta hana mutum ya auri wato ahalun kitab bayi mutum ya auri baiwa ta ahalun kitab kirista ko bai yahudi amma za ka iya auren 'ya'yansu tunda 'ya'yansu in ka aure su 'ya'yan naka ne da kai ba duk 'ya'yan da ka samu ta wannan waje naka ne tunda ba matar diya ce ba baiwa ba eh wannan shi ne kurin na maganar yaro eh shi ne babban illan shi kadai ne koko akwai abin da aka zuwa ba abin da gani zaka yi abin nan eh. kana ganin wannan bai zai zama illa ba bi karfi haka idan babu ba ta haihuwa ita wa misali ita baiwa ai eh, to in ba ta haihuwa kaga dai ita da shari'a dai sun hana ba dai wani shine babban abin da aka duba ai ba za ka san ba ta haihuwa ba za ka sani ka zo ka ce ba ta haihuwa ko ka zo ka awara sai Allah ya kawo haihuwa sai da ta haifa ya ko kuma kuma gaba daya kawai na ganin tun da dai shari'a ta hana kawai mafi alkhairi a duba al'amarin kawai mutum ya janye na'am wa man balaga bi al maradu hadd al hadir duk wanda rashin lafiya ya kai haddi na hajar haddi na asawa mutum takunkumi akwai rashin lafiyar da ana kaiwa mataki da mutum ke kaiwa haddin hajar ya kai haddi na takunkumi me ma'ana haddi na takunkumi ya kai matakin da za a sami iyaka da dukiyarsa yanzu wanda rashin lafiya ya kai ga dukiyarsa ba zai iya sarrafa shi ba sai an an samu iyaka a gani a nan wajen bai da iko ne yake wutar da ya wuce zulun in ya yi za a hana shi ne ma'ana rashin lafiyar ya kai matakin da duk yadda zai yi da kuɗinsa ana sa ido a kai an gane ya zama ka hajjuri a akwai rashin lafiya da kai ka kawo mutum ya tafi da wuya ya tashi wani lokaci ba akwai rashin lafiya za a ce mutum mutum yana yana yana yana warin gawa ana samun wannan Su wani yana warin gawa da su akwai rashin lafiya za ka mutum yanayin shi da mutanen suka kwari za su wannan mutum da wuya ya tashi daga ciwon wannan akwai irin ciwon hanta din na mai tsanani ciwon hanta akwai matakin da duk da su gaya ma dangin wannan gaskiya ya tafi kawai jirgin kawai ita ma zai kawai amma kan gaya mai irin wannan kaga sai ya zo kuma ga shi na cikin wannan ciwo mai tsanani din an san hanta ya ta gargaje kuma sai zai fara wata kyauta dukiyar da na mallaka na ba da kyautan kaza na ba da kyautan kaza to idan ya ba da kyautan da ya wuce za a sa mai haja za a sa mai takunkumi a hana shi kyautan da ya wuce su saboda ya kai wani mataki a rayuwa muni an nika a nan wajen za a hana shi aure a gani ba zai yi aure ba za a hana a gani wani wani in ya kai wani mataki zai so ya yi aure kila saboda sun bata da matar shi nan da suke raye suna ta rikici da ita to yana so ya dan rage mata karfi sai dan mutum da dai ya san cewa za ta gaji tumuni ne kuma ya lissafa dukiyarta ya ga za ta samu kaza to bari ya ƙara mata saboda ya rage mata yawan abu saboda haka idan ya ce zai aure a lokacin nan an ga mutuwa zai za hana saboda yana so ya kudata wa ne. ne saboda ita matan ila da yake raye ba da kyau ta miji ba ko kuma ya zama to dai wani abu da ya hada su da rashin jituwa yana so ya dan azabtar da ita ko wani abu ya zama ko da ba ya tafi ta san ta wahala eh misali ta gudu da babu a cikin ya sai irin makwabta ne na ake taimaka ita ta gudu ta ga ba za ta yi to to ai ya aure ya sake ta da wani makafin ya ga da ta ba masu ba da ya sake ta da mu da wani makafin ai kafin ciwon ya kai matakin da zai zama in farko ya ga alama ba ta ba ta ciki ba ya ga alama ya sake ta kafin ya tsananta. Eh, da ta eh? da ya bata ta daɗe haka na yi har sai ciwo ya kai ta a Kada ya yi kuskure amma galiba irin wannan matan tala da ke rubu sun ta mai kuɗi za ka ƙara tsayawa kamar da gaske ne ɗari a cikin tana Allah Allah ya mutu ne ba wata galiba masu kuɗi Allah ya zirgin da wannan abu matan da suke auren su ba wai suna fasin ciki da rasuwa ba ne lokacin da ciwon ke karuwa ita murna ta tana gode wa Allah kana a gari shi ya aure mace ne a matsayin kawai ji daɗin rayuwarsa amma ita bata bata take wai ita tana son shi irin san da za ta yi farkin cikin rabuwa da shi ba ita kullum a zuciya za ta nuna kamar tana farkin ciki amma tana farin ciki ne Allah ya kashe shi domin ta yi gado an gano wannan yasa ina ganin kuskuren mutumin da zai auri mace ba ka san shi kuma yanzu ya ɗauki maƙudan dukiya ya zauka masa ta gada in mutum zai auri mace ya yi aure na soyayya auren da ya san matar tana son shi ko da ya samu wadata dama ta aure shi ma ba tare da wadatan shi ba ta wahala da shi ba ta damu da wadatan shi ba misali irin wannan auren ya dan fi daɗi da wanda sai daga zama mulki biloniya ka aura wanda ka san da ba ka da kuɗin ba za a baka ba ita ba za a danne ta gaya mata yanzu rayuwa ba a cewa sai samari samarin nan kawai sai sai kare mu sai abin sai kare mu na kawai iya ake a wurin dattijo wanda zai buɗe ya bar kira da ta ba za ka iya auren wani gonan gaba dattijo mai kuɗi ya zama bayan yaro su kira da abin da ke da shi na dukiya sai ga iyayen suna suna gaya ma yarinyar suna gure mata kunne to sai yarinyar ta ga ko da talaka ko da dattijo ne in ya zo yana da wadata yana da kaddara in ya zo ya nema zai yarda wanda da kai ne duk zai ka tsufa da kada shekaran ka ba kawai shekara arba'in ba ko kuma wasu talatin da wani zai ta gaba ta zan tsohu. amma wancan ya kai shekara sittin sai ta aure shi kuma sai ka san ba auren Allah da nawa wani sai shekara sittin ya rinka shekara sha kafa ko ishirin ta aure shekara sittin ka san wannan auren ta yi ne saboda kadara na'am fa'in saha qabala faski idan ya warke kafin a buɗe auren ba Allah kuma cikin ikonsa ya kai haddul hajjar din sai ya zo ya yi aure sai ya warke kafin a buɗe aure to auren ya tabbata ana cewa za a buɗe aure za a buɗe aure saboda ya aure ta cikin rashin lafiya mai tsanani to daga baya zai fi sirar ya warke shi sai aure ya tabbata bayan fusika kabalin bina idan aka buɗe auren kafin tarewa ba ba dace in an buɗe auren kafin ta kare ba maganar su wa ba da in ko bayan tarewa ne yalzamu hu fi sulusi yana lizimtar sa cikin me cikin sulusi a gani a cikin sulusi in dai bayan tarewa ne a cikin sulusi za a bayar wala mira ba ta da gado ita matan da aka saki cikin wannan hali ba ta da gado a wala mira sa lissafi shi mai lafiyar ba shi da gado kamar ita matar ai lafiyar ta logo shi ba mijin ba bai da lafiya ita ba ta yi gado ba falau bari a bari al maridu da mara lafiya zai warke zai warke daga ciwo hmm, la warisa min sahih da yayi gado ga mara lafiya da yayi gado ga mai lafiya idan mara lafiya shi mijin kafin a buɗa wurin sai ya zo sai kafin a buɗa wurin sai ita matar mai lafiya sai ta rasu shi kuma sai ya warke yaya zai gada. an gane ku da a ce ya warke da ya yi gado ga mai lafiya wa kullu nikahin ajma'al muslimuna ala butlan duk aure wanda musulmi suka yi ijma'i kan bacin shi wal furqatu fihi fasxu eh wato buɗe auren ana kira shi fasxu ana buɗe auren ne ba tare da saki ba kawai za a sarwa su ne kawai kamar aure wani aure ne aka yi ijma'i ga ga bata shi aure cikin idda wannan babu sabani kaulan wahidan sai kuma me aure da ciki kaga idan mutum ya aure mace da ciki kaga wannan kai tsaye za a buɗe wannan auren ne kawai ba su kawai wannan aure kawai a tarwatsa su kawai aure ta biyar misali eh kuɗi ne ake cikin biyar haka kaga mutum ya aure ta biyar za a kore ta ne kawai wacce kwashi kayan ke ba maganan wai ta ke ka kwace kayan ki kawai wuce ki sauri kwace kayan ki ana mata za a yi soyi a fitar da ita daga gidan saboda ba matar aure ba ce a gani? akwai auren da yake an yi safari kamar aure ba wali mace ga ubanta sai ta aure da kanta su wannan an yi safari yan hannabiya suna ganin kamar yadda take tana da iko ta iya siyan kaya a shago ko ta je kasuwa ta sai kaya da kuɗinta tana iya auren kanta kiyasa akan wannan jizu na duk da cewa ra'ayi ne mai rauni amma dai an yi a wa makanare aure da wali dole ne annabi ya ce wannan aure ba ta ce ne su da ta ɗauki ra'ayin hannabiya da ta aure da kanta to wannan saki za a yi da an yi saɓani a kan abu. na Ina fasiri. a gani ba maktalifa fi fabitalak wato abin da aka yi sabani a gare shi to da sake ne in an yi sabani a gare shi to da sake ne shi misali ne kamar da su bayan na ƙarshen eh? wannan wali eh. an yi sabani kamar aure ba wali mace ka aurar da kanta kuna wannan to idan mace ta aurar da kanta to irin wannan wato yan hannafiya suna ganin aure yayi wato kiyasan alal bai tunda mace tana iya siyar da abu da kanta tana yarinya tana iya siyo a siyo abu a shago ko a kasuwa kuma wannan ciniki yayi tunda ta mallaka hankalin ta balaga to ba shi ma za ta iya aure da kanta wannan shi ne fahimtar yan annabiya to amma duk da ra'ayi ne mai rauni kamar yadda na faɗa an da yin sabani irin wannan sai da saki auren auren gashi nan ba ta ci auren abin nan ne amma an yi sabani ga bacin sa to amma saki za a yi dole za a ce ya sake ta

waliyi na wajen mace saura a malikiya aure a ƙa'ida inda akwai waliyi musbir aure da ba akwai uba akwai wannan maliki da ake wanda a wancan auren sai sun yarda Wani lokacin ba da wasu na wajen wajen ba dan uwa ne kawai a shi a shi na a shi ba kowa bane a wajen wajen bangaren wani kasa sai daga cikin wanda ake lissafa wa zama wani na'am ɓangaren wani uba dole sai ya san dole daga cikin ɓangaren kuma bai da tsaye bai ba ku wani alƙali alƙali shi ya roƙe shiga cikin al'amarin haka ba da da an ɗaura mun da auren ya ta ba tare da na sani ba ba wai auren wani ya a da shi kai da yaka ce a ah, ya ka tsora maka aure dole ne sai a nan sai a to wannan aure ga wanda yake da ikon ya aure da diyarsa in kana da in kana da hujjoji za a tuba da kana da hujjoji wa alaikum assalam babu ne babu ne bangaren bangaren yayi mana ni babu wanda salam, na'am. da eh. Aure wanda aka yi wani Eh. a buɗe a ɓata shi ɗayan da ya ɓata auren ya ba magana gado ba sai gado ba insha Allah na ya ta sanai wuta ya yi misali kwanan da da uku za su shi biyar ana zuwa ya ke kusurci ma ya kane wani abu ba hmm. da ya sama ya kuma ta san yana cikin yana ɗan girma yana ta ɗauka waya eh

ai ba wani kuma eh, da magana in za ka iya hakuri da wannan shi kenan magana ya kare wa alaikum salam alaikum kenan ana hukuncin da ake ba mu kan cewa ana da hukuncin da ake da a matsayin taimako a yi da kashi eh. idan mutum ya ba da idan sati ya zaɓi sai a ba shi da kan maki da da sauransu eh. idan wani za ke ƙara zaɓe ba sai a ba shi zai ga da sai a ba shi shi rabin shi ka ba ni ba ka abin da ta ce akwai abin da za a ba shi amma dubu ɗaya kawai zai bayar dubu ɗaya zai bayar a shi ne hukuncin ma ga shari'a

wannan kamar maryam wannan maryam suna ne kamar ko eh, irin wani nau'i ne na abu ne ba gwamnati bane sai abu akwai matsala ba dan mutum ya bada dubu ɗaya so ɗaya Eh. No refundable? a shi ne shi ne shi ne wannan mutum a ƙarƙashin ka wanda ke yi kowane shi ma zai kawo wani dubu ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya dubu ɗaya dubu ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya a ƙarƙashin ka da aka yi yanzu ba za a ga abu suna kudu wanda za da shi da za da kuma da kuma wanda kama yin na farko da za a eh. yi wani irin wancan da irin wancan dabara ne a hankali a hankali sai ka kawo an baka wani ƙa'ida sai ka zo da wasu wa'annan su ma za ka abin na ta abin nan irin musulubin da kuma yan maganin chinese din nan ya sunan su ne yan tiyanshi to da akwai irin wani 'iran iren wa'annan abubuwa gaskiya mafi mafi alkhairi mutum ya nisanci wannan abu gaskiya kusan akwai nau'in fa wannan a cikin abu sannan kuma suna da wani dabara inda ma abin ba fa wannan kana juya kuɗin ne kudin in suka in suka samu mutane da yawa kusumomi za su samu biliyoyin kudade to wannan biliyoyin za su juya shi kafin ka ankara za su samu riba ninkin ba ninkin akan abin da suka yi maka amma kusan wannan kusan mafi yawa gaskiya fin wannan aiki suke yi shi kuma hukumar najeriya tana da lokacin hukumar najeriya ta ga irin wannan tattalin kuma abu ta sa hannu abu ya zama tayar gista mata wannan abu ba da haka ake yi ka za ka ɗauka hukuma ta sani ba ruwan hukuma sai ka je kotu sai ka ba sani ba ta ce wace ka shiga Ka kaga ya kamata ana zuwa hukuma ta kama wanda suka yi wayannan hukuma ta zo ta zauna da su me sharuɗan ku me kaza ta shiga abun ya zama ba za a cuci talakawanta ba A gare? irin wannan shi ne kaga zai ga shawarar kenan misali da ce ita hukuma ta shiga abun in ta shiga subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk